الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقولون من فعل وجاء وجد الله سبحانه وتعالى يسرنا ظالما لما وجه من أولا مقوى وأن الحمد لله alherin hakan yana ta yaduwa suna nan suna ta nazarin yadda su ma za su asusu da wannan majalisi a yankunan suna fata allah ya karfe su su an ta sam mu ma ya taimake mu mu daure mu rike mu ci gaba da yi sannan addu'a ta musamman da su jagororin wa'anda suka rike wuta a kan tafiyar da wannan majalisi waɗanda su bala malam da da gambo malam ya saka musu kuma ina da tsare masa addu'a a kan rabon wannan mawuri a daidai wannan gaba zai nike jin sanarwar za a yi wannan karatu ban san wani mawuri za a tattauna ba na yi tsallan magarba a wata anguwa can a wani da ana magana a kan zumunci babu shakka mawurin mahimmancin sa dai kun ga kunci kuma mai gabata da takarda na ganin ya ba a takardar haƙƙin da gwagwadon damar da allah ta'ala ya ba shi a masaka da sai abin da ya rage mana bayan jibe kuma aiki domin amfanin karatu da nan idan an da ya aiki da shi gaskiyar magana zumunci babban abu ne a cikin addinin musulunci kuma tasirinta da amfaninta a bayyana yake inda za ka ɗan daure wani lokaci ka je ka sada zumunci wajen wani ɗan uwanka da kuka da ba ku yi to zami da shi ba ko wata yar uwarka ko ɗan ƙauye wallahi na irin farin cikin da za ka dawo da shi zai mutuwa sai ka ji wani irin farin ciki ka ji wani irin daɗi a ka ji wani irin wato alhaini kai kanka rika kyauta samun kanka da sani wani irin dan aljanna aljanna ne kai a yi wannan lokaci kaga wannan tasirin a hankalta ma ga shi kowa ya ce da haka Allah ya ba mu yi kwaye abu ne da wuya da dama kuma bin Allah wuyan gare shi sa Allah ya ba mu hakuri wurare da dama ku dai yi hakuri ku dai yi hakuri ku dai yi hakuri saboda ita zuciya da duniya ta ba su son a sa ta ba su son a hana ta kusan kawai da cikin da ta sharfi kawai a yi kome su zai biyo baya amma an takura maka kan kuma dan zungure ta a ce ka yi to a ɗari an ce mutum bai kan haka shi da allah subhanahu ta'ala ya ce mu sanin abin da ya fi dacewa da mu sai ya tsara mana yadda suke son mu rayu to da ya san ba za mu ji daɗi ba sai ta ba mu haƙuri ku dai ta haƙuri ku dai ta haƙuri ku yi haƙuri Allah ya kawo wurin a kan bin dokokinsa kuma ya sa suka sun mutuka a kan wayannan dokokin imari da mabari shi zumunci nan malamai suna ne kallon a iya kallon shi kamar kashi biyu ko nau'i biyu akwai zumuncin cikin gida akwai zumuncin waje wanda duka an kira yin zumunci don kowane a kiyaye gwargwada ne zumuncin wannan shi ne wanda ya shafi kawai wato mantaka a kabilance ko a bangarance kamar da za ka ga annabawa an aiko su cikin mutanen da an ce an turo su zuwa wurin yankuwa da yana a kafin shu'aiba وإلى ثمود أخاهم صالحا haka za ka ji dai ana kafari ana kafari lokacin kagawa ne jama'ar ba su musulunci ba su karfi sakon wani kuma kawaye suka yi ma annabawa aka rabu baran bara amma dai an raɗa mun suna yan kwantaka duba da bangaranci ko kabila ko wani abu kwantaka kuma babbar su ce yan kwantaka ta addini wanda wannan allah da kan shi ya kulla ko an haɗa gari ɗaya ko an haɗa yare ɗaya ko an bambanta ko launin fata ko wane ne musamman hadisin kuɗubar manzo Allah su sunan gaban fana inda sai da ya kai mun jan hankali da sahabbai kuma a irin wannan wurin na gabas ya zo na kudu na arewa na yamma na mata da maza wanda da Allah ya ba ni to sun haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan kalmomi da ke kura kowane irin kabilanci da kowane bambanci da wani fata yake cewa ala kuma na aran kunno la fafula bi arabiyyin ala ajami wala li abyada ala aswad illa bi taqwa Allah babu kai balarabe sai wanda ba balarabe ba matsayi farar fata da kuma fata matsayi ba sai dai sanadiyar tsoron Allah to daga nan aka magance kowace irin ah, wariya ga launi na fata da launi na yare da sauransu duka yi an zan musulmi to wannan yan wanda da shi da waccan ɗin ba kore ka ba za su kula da ita babanka ko dan uwanka ko musulmi ko ba musulmi ba kai kai kokarin ka tare da zumunci yadda iya saukata na ji daɗin tambayar da wani ɗan waye da kuma amsa da aka ba shi cewa ko da ta waya ne in mutum ya tare zumuncin ya yi malamin ya ce eh ya yi amma dai ga abin da ya fi na yi wannan amsa na ji daɗin saurara wato bahaushe ya da dama ya ma san a wannan amsar ya amsa da sai ce gani ya kone shi abin jin nan shi ne kawaya ya eh, kuna lafiya a lafiya a shi ne jin ko to amma zuwa ma ai ba ma a suraka idan zuwan ya kankare ya da gaske tsakaninka da allah gagara ya to da babu gara ba da sai a buga waya wannan wayar wallahi kana sa farin ciki kaji wanda aka buga mu waya ya zumu ɗarki wani ne wato akwai daɗi sosai to amma ya kuma da zuwa kai daɗin sai ya nimanta ta haka don allah sanar dumicin mai ne abin da ya zane ce na daɗin wannan makonin kun san nan bayan an ɗan so su ta haka demokradiyya da malam ya kafo kuma yadda yake ɗaya an tsaye da mutum biyu dole a so daya dara daya ko da dukkansu misali ba su muka so ba dukkansu amma su kaddara ta sa aka tsayar suka zama biyu bare uku bare sama da haka to tilan za ka ga akwai wajen da ɗaya ya tara ɗaya misali abin da ya gabata musulmin mai takara uku ne amma dai bi aka fi ji da wancan da wannan sosai malaman nan allah ya taka musu alkhairi sai suka zauna suka yi shawara suka ga ɗan dama-dama wani a wancan ya ɗana shi saboda shi da kaza da kaza da kaza wallahi wannan abin da aka yi wannan fifikon aka kalla misali muna jihar kaduna kowa kan akwai tasiri waɗanda ba mu ba waɗanda ba mu baɗin nan allah ne ce murke su abokan gaba dole ne mutum san wannan ba wai irin hadisi ne kila ba a ce maka wana da rauni ko ne a ayoyi ne farko na wilaya da bara na alwala wal bara misali kana suka ce la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم من ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما من ده هكا sai kaddara ta sa ɗaya ɗan takarar waɗancan su ne masu rufa mashi baya shi kuma ɗaya ɗan takarar an ja layi tsakanin shi kai kuma da ma'ala ya ce ka ɗauke su abokan ba Allah wani ya gina mara maka mata ka sai makamuwa wanda ya ja layi da su kuma suka ja layi da shi su ma wannan shi ne kawai sirrin ba ba shi ka ba ruwanmu da jami'a kuma har yanzu kamala ya kara jan hankalinmu game da demokrafiya wallahi ban yi imani da ita ni yadda da ta ba amma abin da ya fi ka ba ka iya yaki cewa sai ka mai za ka lallaba da shi ku rabu lafiya shi ne kawai uzurin amma mu ina rubu mutumi da demokaratiya sharrin ɗan adam kafirci mai danci kafirci da mai danci Allah ya tsawo ba amma wallahi mu kara gode ma Allah wato an nuna wani kasafin bidiyo yana yawo a social media kasar larabawa ce kuma larabawa yake tattauna da larabawa matasa matasa irin hakiki haka irin public yarin nan haka misali ya ɗan zana maka abin magana kamar ma'aikacin gidan rediyo ne ya haɗa da ya lagaji alhamdulillah ya haɗa da alhamdulillah ka karanta mana aya farko da suratul masar suratul masar masar suratul masar wallahi la adari la adari sai ya wuce kuma larabi ba larabi ne ke tambayar waccan ma ta zo gashi an sha gaye an yi komai gashi zai ku zaɓen lamar assalamu alaikum a wani mazuwa ya warka da assalamu alaikum sai da ذكر أي الله أو أو أو الآية من سورة مصر ما تقول إلى الإسلامية لا أول يكون آية من سورة مصر والله هو إذن يتسونا بسوفا وقل بيئي كرنت أول آية من سورة المبنى mun samu baki kenan amma na san insha Allah wannan da za a yi tattaura nan kowa a ce kowa zai karanta ayar farko sunan da masar kowa ma zai iya yin shi ne abin tambayar to suna mayin ne kasar larabawa da larabawa an wada aya mai subatun masar وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يد أبي لحد وتب ya ji jarba ya ba abin da wannan ya gagara kaga akwai takaici Allah ya saurari don ka ga Allah ɗan uwa ku taimaka mu riƙe wannan majalisi da kyau duk inda a gayyace mu kun gare ƙarshen mata kawai kuma kun irin fa'idojin da ake samu da taimakon ku ta hanyar mara baya wannan darasin zai ci gaba kuma fa'idar su ke zama maganiya ku duba bayan karatu tambayoyin da aka yi masu amfani an shigo da wani wata matsala wadda tabbas kamar da ya yi bayani ya taɓa tattaunawa da ni akan ya za a magance wannan matsala ta zinace-zinace matsaloli ne ga sunan alhamdulillah muna kara addu'a ga yan yara suna iya kan kokari kuma muna fata Allah ya karfafa kuma da taimakon Allah insha Allah da wurin warkun da irin wa'annan shawarwari da ake haska cikin kaka da irin Allah za a yi nasara Allah ta ala ya zan ta kai ta a nan saboda akwai abubuwan da za su fi baya na asallahu mu da rabbi da shi da Allah ya lafiya الحمد لله